اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انا روقك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka shirya muka shirya matasan Allah ka shirya muka shirya matasan matasa maza da matasa mata Allah ka shirya muka shirya su Allah ka shirya muka shirya su Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen Allah ka shirya muka shirya su Allah ka shirya muka shirya su Allah ka gafarta mu uwayen su ka gafarta kakannin su ka gafarta mu yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriya uwaye mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karrama mu Allah ka sa aljanna makoman mu Allah muna roƙonka Allah ka gafarta ma mu, ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta mana baki ɗaya Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma yan diyan gada ka bamu da wayanda za ka bamu ka gafarta ma zuriyar mu ilawa mil kiyama Allah ka shirya mana su Allah bai a sama ikal husna Allah ka shirya mana su abubuwan ga da muka karanta Allah ka shirya su ka shirya mu Allah ka shirya mu ka shirya su ga abubuwan gada muke karantawa saboda girman ka Allah ka kama mana tarbiyyar yadda muke karatun haka muka so mu ga iyali da ɗiya da zuriya Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'in manahon mu Allah ka ansa mana ita Allah manahon Allah ka ansa mana ita Allah ka kama mana tarbiyyar su ka sa su zama ni'ima da rahama ka gare mu ka sa su zama abin nan na tso ido gare mu nan duniya kuma da lahira Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka ala mana su ga hanyar kamar daidaiciya Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya hikina kowace iri Allah ka gusar da ita tashi hankali kowane iri Allah ka gusar da shi Allah ka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya Allah ka shirya mahukuntan arewa Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya jihar gata mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka shirya mu baki daya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya ka gusar da na da tashin hankali Allah ka shirya mu ka daidaita mu Allah ka daidaita mu Allah ka zaunar da mu tsira lahiya al musira Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah almasira Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka kare almasira cikin dare ka kare almasira cikin yini mutane almasira cikin gari da wajen gari inda duk suke Allah ka kai su lahiya ka dawo da su lahiya ka kare su daga sharar hanyoyi ka kare su daga sharorin da abisa hanyoyi ko da dare ko da rana mutane almasira sun kai ta Allah kai musu arzikin tahiya lahiya kai musu arzikin dawo wa lahiya abinda suka tebe da Allah ka ba su nasara kuma ka ba su halaliya Allah ka ba su halaliya Allah in manoma na abin da duk suka noma Allah ka ba su halaliya ka ba su mai yawa mai isassu Allah in yan kasuwa ne ka ba su mai yawa ka ba su halaliya ka ba su mai isassu Allah in ma'aikata na ka ba su halaliya ka ba su mai yawa ka ba su mai isassu da mu da su Allah ka daidaita mu Allah ka daidaita mu ka kare mu ka samu yi karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare wuraren tahiyoyin mu ka kare mu Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات سبحان ربك